haka yin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka na asabar wanda yake shine yammaci na nawa eh na goma sha tara ga watan shawwal a wannan shekara ta biyu, daidai da goma sha bakwai ga watan satumba shekara ta 2011 miladiyya don ci gaba da karatu wannan littafin albarka al-aqidatul wasitiyya ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah za mu tashi a wannan darasi namu na bakwai a inda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake zayyano mana abubuwan da suka tabbatu a hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama na abin da ya shafi sunayen Allah madaukakin sarki da kuma sifofinsa yace wa qawlu أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت حديث حسن وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهي ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهي ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب الأرش العظيم وربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما رفع صحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي متفق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبنجد ألا مدعو كنسر كي يجيكن شر زفر a jerin gwanon waɗannan hadisai da ya karanto mana yana mana bayani ne akan abubuwa da dama daga cikinsu akwai mai iyar Allah maɗaukin sarki cewar Allah maɗaukin sarki yana tare da bayansa kamar yadda mun karanta wannan a lokacin da muke karanta ayoyin da izayyano akan wannan wa huwa ma'akum aina ma kuntum innani ma'akum asma'u wa ara shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo wannan hadisi wanda yake yi hukunci da hasan hadisi ne hasan. al-imam at-tabarani abul qasim ya rawaito wannan hadisi din wa in kana muhammad nasiruddin albani yana da ta cewa akan hadisi din ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace afdalul iman fiyayyen imani imanin da yafi wannan jumla ta nuna mana imani ya tafabar wani yana fin wani kenan kun lura da kyau ko wani yana fin wani wani hadisi shine asali a wannan babi na imani ya tafadal ko bashi bane ba shi bane ayu da yawa sun tabbatar da wannan lez da du imanan ma imanihim falamma ra al mu'minuna al ahzaba qalu hadha ma wa'adana allah wa rasuluhu wa allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima kina wannan hadisi ya zo taba'an ne ta qawiyatun ya zo karfafawa ne imani ya tafadal na wani yana fa na kamar da kasan imanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imanin su bai kai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa ya san da wannan to hakan nan kuma a junan su ma sahabban imanin wani ya fi na wani a halittun Allah madaukakin sarki ka san imanin ka da na Jibril ya sha bamban imanin ga dan sai na Abubakar ka san ya sha bamban dan sai na Umar sai na Uthman sai na Ali سعيد وسعد وبن عوف وطلحة وعامر فير والزبير الممدح كاسا إيمانك دناس يا شابان بان ina fata mun fahimci wannan da kyau wa in kana kun yi tarayya ani a asulul iman akan cewa kowa yana da imani amma imanin wani ya dana wani ko a cikin al'umma kaka ce kai amma wani ba shi da imani ba tare da cewa kana kore mashi imani ne ba ki ɗaya ba kuma kaka ce da kai imanin wani ya kai wani imanin wani ya kai imani da kan kafa kake magana saboda wani abu guda da imaka ina fata mun gano wannan da kyau kuma ko karan kanka wani lokacin kakan ji kai kan irin wannan lokacin duniya baka dauke ta komai ba kana tsuka koma ga Allah ka koma ta barkin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka ji kai ladab sosai da sosai in kuma ka dan shiga kasuwa ka shiga iyali aka shiga yaya sai ka ji kuma ka dan yi sanyi sanyi haka ko ba ga ba imanu na yazid bi ta'ati wa naqsuhu yakunu bi zallati haka habibul haka ne fada an ta'lama afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'ak shine ka san ubangiji Allah madaukin sarki yana tare da kai haifu makunt duk inda kake kaga wannan wace ma'iyya ce ma'iyya ce amma cewar ubangiji Allah madaukin sarki yana tare da kowa cikin halittarsa da ne da ilminsa da ganinsa da cewar babu wani abin da mutum zai yi da zai koyi ga Allah madaukin sarki wa qawlu da faɗin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace idza qama ahadukum ila salah idan ɗayan ku ya tsayu ya fara sallah ya shiga cikin sallah kenan fala yabsu qanna qibala wajhi kada yi tofi a gabansa lura da wannan da ke ko ina yake kallo lokacin da yake sallah alƙibala kada yi tofi kada ya da yau a gabansa wala an yaminihi haka nan kuma kada yi a damansa kun lura da wannan sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta mana illa dalilin da ya sa at-ta'lim da ya sa ubangiji Allah maɗa abin nan ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana tofi a waɗannan wurare guda nawa guda biyu ina da ina gaba da dama ya ce fa inna Allah qibala wajhi domin ubangiji Allah madaukin sarki yana gabansa da wannan da kyau ko sai ya yi shiru bai yi magana kuma akan dama ba sai malamai suka ce domin girmama mala'ikun da ke dama walakin an sarihi sai dai in zai yayi a hagunsa aw hata kadami ko kasan diddigensa wannan ya nuna mana kenan yana cikin laduba na sallah kada ya zama mutum ya yi tofi a gabansa domin ubangiji Allah madaukin sarki yana gabansa kun ga da kyau ko a yadda ta dace da ubangiji Allah madaukin sarki wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama allahumma lafazin allahumma a fagen larabci kuma yadda ibnu malik ya faɗa a cikin alfiya lafazi ne da yake ya haɗa kalmomi guda biyu kalma ta farko ya harfin nida na biyu almunada ismul jalala asalin shi ya allahu ya allahu to amma allahu da me ya fara da hamzatul wasl ko da hamzatul qata'i hamzatul wasli to wannan yana daga cikin ismul jalala yana cikin sunayen da ake kiran shi ba tare da an sanya ha'u tambihi ba duk da cewa yana da hamzatul wasli kamar ar-rajul ba za ka ce yar rajul ba sai dai ka ce ya ayyuhar rajul saboda me yana da ar-rajul din yana da alfu wallam amma Allah madaukin sarki zaka ce ya Allah mun gano wannan ba na hau muke yi ba abinda muke magana anan shine wannan yaɗin da kace ya Allahu yaɗin ita ce aka narkar da ita ta zama mimun mushaddada a ƙarshe ta zama mimun mushaddada hiza ka ce Allahumma a lokacin da ka ce Allahumma kana nufin ya Allahu kaga Allahu babu mimun eh amma kuma a Allahumma babu ya to wannan yaɗin ita aka narkar da ita ta zama mimun a ƙarshe shi za suke cewa ba a cewa ya Allahumma domin a lokacin ka san harfin nida guda nawa kenan guda biyu ya ya Allahu kenan wannan shine abin da ya shafi ka'ida amma wa inni idza ma hadathun alamma aqulu ya Allahumma ya Allahumma kamar da yake a bayan larabci din ya Allahumma ya Allah ubangijinmu rabbas samawat wanda yake shine ubangijin sammai bakwai wal ardi da ƙasai bakwai kaga rabba sai zama badal kenan ne eh na ismul jalala domin ismul zalala ma'arifa ne wannan kuma mudaf ne ila ma'arifa kuma yusabul mudaf munada idan kana mudafan aw shabihan bil mudaf samawat wanda yake shine ubangijin samai bakwai wal ardi da kase bakwai wa rabbal arshil azim kuma wanda yake shine ubangijin al'arshi mai girman gaske Allah ta'ala mai girma ne yace da al'arshi mai girma ne ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su gare shi yace al'arshi mai girma ne manta ba cikin kwanukan daura nan da suka gabata mun yi bayanin cewar babu wani abin a halittun Allah ta'ala babu abin da ya kai al'arshi girma lura da ke ko al'arshi halittar ubangiji ne manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama halittar ubangiji ne alqur'ani sifa Allah ce an gane bambanci to kaga nan ne za ga wani lokacin mutum sai ga wani yayi rafkan nuwa ya ce a halittun Allah in ban da ƙur'ani babu wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daraja mun ga nan yayi yayi rafkan nuwa domin ya sa qur'ani cikin wanda yake qur'ani kuma ba halitta Allah bane wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina rabbana ya Allah ubangijinmu wa rabba kulli sha'in ya Allah wanda yake shine mahalicin komai kaga ma yake Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar da Allah ta'ala al-uluhiyya da yace ya Allah eh ya tabbatar mashi da rububiyya da ya ce mai rabu samawati saba'i wal ard wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli shay duk wannan tabbatar da rububiyya ne ga Allah maɗaukin sarki wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake kar ku sha'aba ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi addu'a zai yi roƙo zai yi ga Allah maɗaukin sarki kafin ya kai ga hakan ne yake wannan muqaddima da yake wannan shimfiɗar amma wani sai ya ganye tashi addu'a kai tsaye kawai yake tafiya ya Allah abu kaza nan da ya tasa gaba Allah ya warware mishi eh ina laifi ka rike wannan addu'a na farko dai ruwayan musulunci daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ka rike ta ta zamana tana cikin siffar addu'o'i da zaka dinga yi faliqal habbi ya Allah wanda yake shi ya tsaga kwaya don lokacin da mutum ya zai shuka ya zuba dawa a ƙasa ko masara ko jero ko doya ko agushi idan ubangiji Allah madaukin sarki bai tsaga ta ba eh, kawai ta narke ta zama kasa inna Allah faliq habbi wan nawa subhanahu wa ta'ala kenan wan nawa ya Allah wanda yake shine wanda ya tsaga kwallon dabino dan shi ma da aka sa in ba dan Allah ta'ala ya tsaga shi ba ya fashe ya fitar da iri da kuma da shi kenan ya zama dusa ya zama kasa ya zama taki munzila taura ya Allah wanda yake shine wanda ya saukar da attaura ga annabi Musa alaihi salatu wassalam kada mu sha'awa fa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wannan fa yana kirari yana yabo ne ga Allah madaukakin sarki kafin ya kai ga abin da yake no zai zai addu'a kai yace ya Allah rabbas samawati sab'i wal ard no kenan biyu dai wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli shai. faliq al nawa munzila taurata wal injil wal qur'an ya wanda ya saukar da taura ya wanda ya saukar da injila ya wanda ya saukar da al alqur'ani in jiwa in ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake addu'a yake roƙon Allah madaukakin sarki a'udhu bika mun fara shiga addu'ar kenan abin da Annabi sallallahu yake nema yace a'udhu bika ina neman tsarin ka ka tsare ni min sharri nafsi daga sharrin kaina wanda yake ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garke yana cikin waɗanda ba su da sharri kwata-kwata domin annabawa da manzanni ba su da sharri kwata-kwata alkhairai ne tsantsa shi sai yana da kyau ka samu littafin tafsirul falaki da nas da mukhtasar ibnu taymiya yayi ibnu qayyim tafsiru qul a'udhu bi nas da qul a'udhu bi falaq nan za ga fassara wa min sharri abin nan kula ubi birabil falak min sharri ma khalaq ai ba duk abin da abin da Allah ta'ala ne ya halitta yake da sharri ba akwai mai sharri akwai mara sharri annabawa da manzanni gaba ɗaya ba su da sharri to amma itirafi da rasul salma yake yana kaskantar da kanshi gaban Allah maɗauki sarki yake faɗan irin waɗannan abubuwa amma sai ga wani yana roƙon Allah ta'ala kamar ka ce sa'a da sa'a ubillah wallahi ma kullu ala tawadu'un manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da khushu'in sa ga Allah madaukin sarki wa min sharri kulli dabbatin ya Allah ina neman tsarin ka daga tsare ni daga sharrin dukkan wani abin da yake tafiya shine kulli dabba duk abin da yake ya dubbu kullu sawa'un mutum ne dan mutum yana cikin dabba wallahu khalaqa kulli dabbatin min ma faminhum man yamshi ala rijlain kaga ala rijlain kamar wa kenan kamar mutum kenan وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أشي متي هنا cikin dabba malaman mantiki suke kiran shi hayawanun natir wanda yake ilmun la yanfa wa jahalun la yudur ilmun bihi jahalun wa jahalun bihi ilmun ilmun la yafhamuhu az-zaki wa la zaki balid kenan haka shekul islam ibn taimiyya ya faɗa ma abin nan ilmin ke na yunan na girkawa din nan da ake ta da mutane Allah ta'ala ya sauke wa min kulli dabba wa min shar wa min sharri kulli dabbatin anta akhidhun bi daga sharrin duk wata dabba ya Allah madaukakin sarki wanda kake kai kake rike da tsangon kanta kai kake rike da goshinta kai kake rike da ita ina neman ka da ka tsare daga sharrinta kenan mutum ya shiga ciki kun yi shiru kenan barawo ya shiga ciki dan fashi ya shiga ciki kunama ta shiga ciki bera ya shiga ciki zaki ya shiga ciki wanda yake shi kuma wanda bai rike wannan bai je sa kambu anan ko ya sa anan ko ya sa laya ko ya sa guru an ba shi fa na maganin barawo ne kenan yanzu yana neman kuma na muciji sai ne yana neman ya ce yanzu kuma yana neman na ambaliyar ruwa yana neman na kaza yana neman na kaza amma yanzu wannan addu'a me ta rage eh ba ta rage shi karan kai karan kanka kana da naka sharrin kake neman ubangiji Allah madaukin sarki ya kare ka daga sharrin kanka sannan ya share ka daga dukkan sharrin wata dabba ka santa ko baka santa ba ka taba ganin ko baka taba ganin ta ba wanda zai nuna maka gamammiyar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce an tal'awwalu falaisa qabla ka shay ya Allah kai ne na farko wanda ke kafin kai babu komai wa an akhir kai ne na ƙarshe falaisa ba'da ka shay babu wani abu bayan ka kun ga kamar yadda muka karanta a baya maki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gari shi nan ya tabbatar da azamaniya baki daya ga Allah madaukakin sarki shine wanda yake babu wani lokacin da babu shi subhanahu wata'ala kai yanzu kana da farkon ga yana da farko da babu kai shekara 150 baya wa yake da shi a masallacin nan wa ake da shi a masallacin nan eh shekara 150 nan gaba eh kaga babu akwai ka babu kai yanzu kenan kana tsakiyar babu ne kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un wa anta zahir ya Allah kai ne wanda kake a bayyane falaysa fawqaka shay babu wani abin da ke saman ka kun ga wannan ya tabbatar da Allah ta'ala ne al'ulu wa al batin ya Allah kai ne wanda kake fake falaysa dunaka shay babu wani abin da ke kasan ka ya tabbatar da Allah ta'ala al-qurb kusanci ga bayin sa baki daya kenan a hadisi dai mun samu sifa ta al-ulu mun samu sifa kuma ta al-qurb kenan da cewar kuma ba sa warware juna ubangiji Allah madaukakin sarki kamar yadda zatin shi yake a sama haka nan jin sa da taimakon sa da agajin sa yake a ko'ina ina ganin sa yake a ko'ina babu inda mutum zai shiga ya zama ya guje ma Allah madaukakin sarki ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya wata addu'a da ana faɗanta a nan kowa zai ce amin ya ce itubi anni daina ya Allah ka biya min basu sukan da ke kaina eh ko ba ka yake ba ka ga dai akwai bashi tsakaninka da mahallicinka kullum ake batun bashi karga tsakanin tunani tsakaninka da ma da mutane tukunna ki tunanin bashin da ke tsakaninka da mahallicinka mahallicinka subhanahu wataala ba su sukan da ke kanka nawa ka sauke nawa kake kokarin saukewa kun lura da wannan da ke ko sannan kuma ba su sukan da suka yi wa mutum katutu na tsakaninsa da al'umma ko da ya ciyo bashi ya karɓo kaya bashi akwai kayan yanzu a ƙasa ko ya karɓo kaya bashi babu kuɗin babu kayan Allah ta'ala ya sauwaƙe ma'ana kaga zai ce a daina bashi Allah ta'ala ya tsare mu daga bashi wa aghnini min alfaqa ya ma ya Allah ka wadatar da ni daga talauci kenan annabawa suna neman tsari daga talauci ba tawakkali bane ka roki Allah talauci ka ce kai kana da tauhidi ka roƙi Allah ta'ala ka talauci ba a cikin tauhidi wannan annabawa da manzanni neman tsari suke daga talauci Allah ka tsare mu qala rawi yace yanzu sai sanya maka furfura <laughs> yace yace talauci yanzu sai sanya maka furfura yace yan motar nan mai mai kofa ɗaya ta gagar mutum <laughs> Allah ta'ala ya kashe da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi kaga waɗannan addu'o'i ne daga bakin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda yake an karanta su kuma an fassara su addu'o'i ne da mutum yayi kokarin yawan maimaita su ya sa ya haddace su ba tare da ya sani ba dan sun tara duk bukatun da mutum yake ciki duniya da lahira kun gane wannan da ke ko daga makaranta ce ta annabta kenan ba magana cewa sai an baka tunda dai sai imani da annabin yawwa rawahu muslim wannan imam muslim ya rawaito shi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama da fadin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da yace lamma rafa as-sahabatu aswatuhum bizikr a lokacin da sahabbai suka daga su da zikiri Sheikhul Islam bin Taymiyyah ya rasu a shekara ta 728 kun da ke ko balle a ce dan izala ne yawwa ga izala yanzu bata wuce shekara 40 da wani abu ba kenan ga ibnu Taymiyyah bai san izala ba yawwa kun da ke ko yawa saboda ba bari a ji abin da ya faɗa kuma ibn taymiya ba shi ya faɗa ba manzon Allah sallallahu ne ya faɗa shi ma kaltowa i ina fata mun ji wannan magana da kyau yawa dan a ji me za a faɗa dan kullum sai a ce yan izala ne suke cewa kaza izala ne suke cewa kaza kamar yadda muka sha maimaitawa ma ji Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare sahabbai sun ɗaga murya suna zikiri sai ce ayyuhan nas ya ku jama'a irbu'u ku yi a hankali me kenan ku sassauta murya irba'u ala anfusikum ku sassauta makawunanku fa innakum lalle ku da kuke wannan zikirin la tad'una asam ba kwa kiran daidai uluru da ke ba kwa kiran kurma asam shine kurma abkam shine daidai ba kwa kiran kurma kurma shine wanda baya ji ba shi kuke kira ba wala ghaiban hakan nan ba kwa kiran wanda baya nan inna ma tad'una sami'an kuna jin kuna kiran mai ji ne aga zama kishi na mai kenan asam basiran mai gani kuke kira kishiya na ghaiban kenan qariban wanda ke kusa da ku da jinsa da taimakonsa kenan ku zo kuna sai ga rasa mai za ka kwatanta ai kowa ya sani ba sai an kwatanta ba Allah ta'ala ya sauke mana ka ga mutum ya carki ya carki kai gace ya kunshi ala bukunni eh ai gani kuma saboda tsabagen rashin tsoron Allah tsabagen rashin tsoron Allah sai ka ji maganganun da ake faɗa wanda bai san manzon Allah ba zai faɗi wannan maganar ya zaya a ɗauko bandiri ana kiɗa ana rawa in ji kala rawi ce ana gwatso a dinga cewa ya na khadija mustafa saboda Allah a ce manzon Allah ake ake ake ake ake yabo saboda Allah wa zai yadda a kira sunan mahaifiyarsa da sunan mahaifinsa ana rawa ana kira ana cewa malaman na hauwa suke cewa da zaidu da hindu ko ana ana zaidu ya shigo fili ana cewa ya na hindu wa zai yadda da wannan ina jin in ya ji ana wannan ba shigowa filin zai yi ya farfasa kalangun ba ya ji ana kiran sunan masa da sunan mahaifinsa amma saboda tsabagen ya dawo da darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙasa da darajar mahaifinsa shi yasa yi wannan da in ba ya dawo da darajar manzan sallallahu alaihi ƙasa da darajar mahaifinsa ba ba zai faɗi wannan ba ba zai zo ya ce ga ajilan manzan Allah ba ba zai zo ya ce ga ga wani ɗin manzan Allah ba zai ce ga wani ɗin manzan Allah ba manzan Allah ya fi karfa a cewa yana da ban mali a billah manzan Allah sallallahu ya wuce a cewa yana da gayu su waye gayu su Abubakar da Umar yake so ya ce irin waɗannan maganganu maganganu ne masu hatsarin gaske za su janyo wa mutane bala'i a ƙasa za su janyo bala'in da babu wanda zai iya tare shi don taɓa zatin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama da yi ma manzan Allah sallama irin wannan mutumin da ke da daraja a wurin Allah maɗaukin sarki mutumin da Allah ta'ala bai kira sunan shi ba kamar yadda ya kira sunan annabawa ya ce ya isa in mutu wafika ya nuhu bi salamin minna wa barakatun alayka wa ala ummin mimma ma'ak ya sal bai kira manzan Allah sallama da wannan ba cewa ya ayyuhar rasul ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika haka ya kira shi bai kira bai ce ya Muhammad ba a wurare guda hudu da ya faɗa Muhammad a cikin Qur'ani ya faɗa ne min babil akhta ikhta wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul bai kira sunan shi haka ba amma mutum ya zo yana kiran sunan shi yana rawa yana disco a masallaci a wuri mai albarka yana kiran sunan manzo sallama irin wannan zai janyo bala'i a ƙasa in kuma aka ce bala'i ubangiji Allah kaɗai ya san wani irin nau'i ne dan talauci da rashin kwanciyar hankali ka san kowanne zaman kanshi yake talauci bala'i ne mai zaman kanshi kuɗin rashin kwanciyar ga rashin kwanciyar hankali shi ma bala'i ne mai zaman kanshi wallahi zai janyo bala'i a kafa in dai ana mai manzan Allah su zama irin wannan dole masoya manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama su tahi tsaye su yaki irin wannan fitsarar irin wannan badalar da kan sakalin alƙalaminsu da harshensu da duk wata dabarar da bata saba ma Allah da manzo ba wurin kare gidan annabta domin ma'aikin Allah tsira Allah ta'ala ya kare gidan annabta da Abu Jahal Abu Lahab ya taba gidan annabta tsine ne Allah ta'ala inni soki sabai samawat yace tabbat ya da abi lahabin watan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa mar'atu hammalat al-hatab fi ha hablum min masad daga dole a tashi a kare gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada a bar tsararru wanda yake sun fi ganin darajar waɗansu da ake shakku a kansu akan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan kirari da suke duk wannan gwatso da suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa mashehunan su haka me yasa bai dace da irin waɗannan al'amura taɓa gidan nafta bai dace ba abin da ya sa muke magana in bala'i ya sauka na tsadar rasi to fa ba za a ware a ce to ku da ku kuna kare gidan nafta in za ku sai masara naira hamsin hamsin su kuma tun da suna disko suna abin nan in za su sai masara ɗari biyar biyar ba haka ba ne in bala'i ya sauka gaba ɗaya yake wata ku fitinatan la tusibanna allazina zalamu mu khassa bala'i ne irin waɗannan al'amura a dinga taɓa gidan annabta Allah ta'ala ya sauwaƙe amma abin ya huce a sa a zira ido a gani dole malamai a islamiyu su tashi tsaye limamai a masallatan dole su tashi tsaye limamai na juma'a na a mambarin su na juma'a su tashi tsaye malamai masu karantarwa su tashi tsaye malamai masu wa'azi su tashi a manajir a yaƙi irin wannan mummunar ɗabi'ar aikata kasa kasa da ita malamai da suke aiki a ma'aikatar kera kwakwale ina kenan makarantu jami'o'i da siyoyi e da diploma kasa ita ce ma'aikatar kera kwakwale dan ɗaliban da ake ɗiba kwakwalen su ba nasu ba ne malami ne yake kera musu kwakwalen dole su tashi tsaye su kare gidan annabta su tashi tsaye su kare manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kada wani kirista ya tashi wani abu ai har alhali ga wani na a cikin ku yana yin abin da ya fi na kirista din kun yi shiru dole ne a tashi tsaye sosai da sosai irin wannan badala da ake yi ta wuce ta wuce tunanin dan adam Allah ta'ala ya sauke ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce ku yi a hankali ku bi sannu sannu yanzu ya za a yi a ce mutum tsakanin shi da mahaifinsa akwai taki goma in zai kira shi ya zai kira shi eh taki goma sai ya yi gudu ya je gare shi ba zai raraka murya ya ce ya ba ba ba sai ka zo ya yarfa mai mari ya ce ba babanka ba ne ko a duniyar gayu ne wani dayansa ya yarfa mai mari ya ce ba babanka ba ne ba zai yi wannan ba amma sai ga mutum ya zo yana kiran sunan Allah ya sha alabukum ya sha totolin malam ya yi lasan kwado ya yi waye ya yi waye ya yi waye waye zai yana ta abin nan ka ga mutum kamar ya fita daga hayyacinsa wai abin da ya fi wannan muni wai ibada yake yi ai ga bori dan bori da zai yake carkewa yake yake cirkewa da rawa yake zariya yake zariya kafin borin ya zo ai ga bai ce ibada yake yi ba kun lura da ke ko bai ce ibada yake yi ba amma wannan wai yana jin ibada yake Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tsara al'umma musulmi ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ce ku yi sannu sannu wanda kuke kira ba kwa kiran kurma ba kwa kiran wani bayana inna ma tad'una sami'an basiran qariban innal ladhi tad'unahu wanda kuke kira aqrabu ila ahadikum ya fi kusa da ɗayan ku min unuqi rahilatihi akan wuyan abin hawansa kana tafiya akan mashin ina ne wuyan mashin ɗinka ba wannan abin da ka ba to ya fi kusa da kai akan wannan mashin ɗin ko kana tafiya akan doki ka rike linzami to ya fi kusa da kai da wannan linzamin da ka rike subhanahu wa ta'ala kenan to me na daga murya kuma ba waɗannan al'amuran da ake da sunan zikiri fa rudu ne fa kawai in ba haka ba a je a duba tafsirin sawi kaku sun a duniyar tafsirai na mabiya ɗari ko in suka ce sawi to sun kammala kun lura da ke ko wanda yake shine hashiyatul jalalain a je a duba tafsirin sawi a ayar karshen suratul araf واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين kuma ba mu ci a duba ibnu kasir ba ba mu ci a duba tafsir din ibnu taymiya ba a duba tafsir din sawi a karkashin wannan ayar inda batun zikiri ake so a ji banda kuma ayar ga sanan ta zo a fili karakaran yadda za a yi zikiri amma hada tafsir sawi a je da bayani yake kuma irin waɗannan maganganun ne ake cewa kuma an faɗe su Allah shi kiyaye إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتي فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه in ba ku sha ba a jiya mun yi magana kan ru'ya ganin Allah madaukin sarki a ran tasha alkiyama da Allah ta'ala ce wujun yawma idin nadira ila rabbiha nadira lahum ma wa ladaina مزيد والمؤمنون يرون حقا ربهم أبنه قل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح سبحانه وتعالى كنا شيني ما يكي الله تداد أمين تعالى استبتع قليل إنكم إن حرف نصب والتوكيد للي إنا سترون ربكم جسن نزاك kama ta raunar kamara kamar yadda kuke ganin wata lailatul badri ranar goma sha hudu ranar da ita ku lura ba wai yadda kuke ganin Allah haka yadda kuke ganin wata haka za ku ga wannan ba don wannan ba wai ana kamanta Allah da wata bane ku lura da wannan ko ana kwatanta yanayin kallon ne da yanayin kallon kamar yadda ka san ranar goma sha hudu ga wata ba sai an nuna maka wata ba za ta gan shi ba ranar ɗaya ga wata ba ne da za a ce yana saman falwaya yana kasan falwaya wancan reshen na sai ka duba dama da ganyen nan shi za a yi kiran shi hilal domin ana ɗaga murya lokacin da aka gan shi amma ranar goma sha hudu ga wata ya riga ya cika da haske Lato ba mu na fi ce ba kwa cunkoso ba kwa matsuwa wurin ganin Allah madaukakin sarki za ku ga ubangijinku fa in istata'tum har in kun samu dama kun samu iko ala alla tughul fa in istata'tum alla tughlabu ala salati in kun samu iko ku nace ku jajirce kada a rinjaye ku akan yin sallah qabla tulu'i shamsi kafin rana ta hudu wata sallah kenan sallah asuba to ɗaya daga cikin dalilan da ke samu tun ya ga ubangiji kenan ranar tashi alkiyama amma ya zama yana yin sallah asuba karfe tara wa salatin qabala gurubiha da sallah kafin rana ta fadi wata sallah kenan la'asar waɗannan salloli salloli ne masu albarka kowace sallah tana da albarka manya ne daga cikin salloli a sallar asuba mala'ikun dare suke ban kwana da mala'ikun safe kenan mala'ikun safe da su kama aikin rana sun zo sun same ka kana sallah mala'ikun dare da suka kammala aiki sun bakka kana sallah kun lura da wannan da ke ko kenan mutum ya sami shaida baki daya to amma ya bari zai raka yadda da sallah karfe bakwai da rabi karfe takwas tara haka na kuma sallar la'asar da Allah ta'ala ce hafizu Allah salawati wa al wusta yace kabala gurubi haka fa rana ta fadi tun daga karfe ɗayan aka bude masallaci a kasuwa yaushe ake yake rasa jama'a sai a kasuwa fa wai karfe biyar da rabi wata sallah ake yi ko yi shiru karfe uku wata sallah ake yi ya ce ba zai ba sai ta nuna kun lura da ke ko wannan jumlar wannan jumlar a duniyar ilimi da bangaren tauhidi tana da hatsarin gaske kada mutum ya rasa imaninsa ya rasa musuluncinsa da irin wannan jumla da yake fada ba zai ba sai ta nuna saki wanda ka tsallake ruwan da sauransu waɗannan lafuzza suna da hatsarin gaske za su hana wa mutum za su raba mutum da addininsa suna da hatsarin gaske amma wata sallah ake karfe uku kun yi shuru to me dai ran mun gaida tsaye karfe uku yana sallah karfe biyu me yasa bai jaye sallah karfe biyu ba biyu da kwata biyu da rabi har karfe uku kenan da ya ce ba zai ba sai karfe biyu a'a kawai ba sadda wasu yi da ya ce ba zai ba sai karfe hudu ba ya da wasu dai nan yanzu mai yake karfe biyar da rabi karfe shida Allah ta'ala ya sauwaki kuma duniyar nan kullum neman ta ake taƙi samuwa sai zama mutum bai samu duniyar bai samu addinin ba tun da ita taƙi ka je ka na tsumara ka samu raka'o'in ka kafin sallah azhar idan aka idan da azhar din ka samu raka'o'in da ka biyo bayan su hankalinka ya kwanta ya zama a yau kana da cikakkiyar riba na ka samu nafil fili kafin sallah ka samu ka yi zikiri ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza an natse hankali kwance amma sai ka ana cewa ina liman ne ba karfe ɗaya aka ce ba ina liman din ne saboda ka shi tunda an riga an ba da lokaci an ce yanzu an ƙara lokacin sallah sai karfe ɗaya da minti biyar to karfe ɗaya da minti hudu zai shigo yana shigo sai ce ina liman fa ba karfe ɗaya da rabi aka ce karfe ɗaya da minti biyar aka ce mana ba tsabagen kida humanci ya jahilci karatun addini ya jahilci sunna ya bai san ma ina addini ya nufa ba Allah ta'ala ya sauke Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya janyo mana hadisai masu tarin yawa akan wannan babi saboda haka yake yanzu zai zayyane mana matsayar ahlu sunna na sha maimaitawa kai ne ka bi sunna ba sunna ce za ta bi ka ba abin da ka faɗa ba shi bane sunnar abin da sunna ta faɗa shine sunna amma kuma ta ba na maimaita wannan cikin sharhu sunna na Imam al-Barbahari sosai da sosai saboda haka yanzu ba kai ne sunnar da zaka fatawa akan ta ba a'a sunnar ita ce sunnar kun gane wannan da kyau ko in ka bi ta kana cikin ahlus sunna in baka bi ta ba in da zaka gina mumbari wanda zai kai zai yafi kowanne tsawo a garin mina kana ya ayyuhan nasu kai ne ahlus sunna to ba baka zama cikin ahlus sunna ba wannan da ya sa wando zuwa babban yatsa ya ce shi ne masoyin manzo Allah ya shiga cikin masoyin ne magana shi ba ta shaida zikirin shi baya shaida komai na shi baya shaida akan wannan ai ma yuqalu li zaidin yuqalu li amr shaykhul islam bin tamiya yana jawabi akan mazhabin ahlus sunna yace ila amsalati hadhihi al ahadith ila amsal hadhihi al ahadith allati yukhbiru fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbihi بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم شيخ الإسلام بن تيمية إلى أمثال هذه الأحاديث zuwa sauran dai waɗannan misalan waɗannan hadisai allati yukhbiru fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an rabbi wanda ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake ba da bayani dangane da abin da ya shafi ubangijinsa yake bayanin siffofin ubangijinsa da sunayensa bima yukhbiru bihi da duk abin da yake zayyanawa na bayani yake yi labari yake ba da labarin su yace fa innal firqatan najiyata lalle hakika tawaga wacce yake ita ce wacce ta tsira domin annajiyata ismul fa'il ne na me naja wacce ta tsira ahalus sunnati wal jama'a wacce ike su ne ahalus sunna an kira su ahalus sunna ne domin suna bin makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kira su wal jama'a ne domin suna hadawa da fassarar sahabbai da ayyukan su da tabi'a baki da kenan su suna inda jama'a take ba sa inda rabuwa take kenan su a sunan su ma ba su suke kawo rabuwar kai ba kun shiru don su suke cewa a yi tauhidi waɗanda suke kawo rabuwar kai kuma suke gana a ko waɗansu da suke da matsayi irin na ubangiji ko irin na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wanda yake kaga su suka kawo rabuwar kai yu'minuna bizalika suna yin imani da duk waɗannan kama yu'minuna bima akhbara Allah bi fi kitabi kamar yadda suke yin imani da duk abin da Allah ta'ala ya bayar da labarinsa a littafinsa alqur'ani hakan nan suke yin imani da duk abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ba da labarin sa a cikin hadisansa masu tsafta masu tsarki min ghairi tahrifi ba tare da an jirkita ba ba tare da an canza ba In ma a tahrifu al-ma'nawi wa ma a tahrifu al-lafzi dan mun ce tahrifi haka suka shi nawa biyu akwai at-tahrifu al-lafzi karkatar da lafazin kun lura da wannan da kyau ko karkatar da lafazin ko kuma a tahrifu al-ma'nawi ko karkatar da ma'anar hadisi din karkatar da lafazi yana da nau'uka da yawa daga cikin muka kawo a taharifu a lafazi al-harfi a ƙala harfi guda kamar da Allah ta'ala ce sun masawa alal arshi sai a ce istaula kaga an ƙara ne lamun kaɗai kaga an yi taharif ko kuma a ƙara jumla kalma guda kamar da Allah ta'ala ce wa ja'a rabbuka sai a ce wa ja'a amru rabbika ko kuma da annabi ya ce yan zilu yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala sai a ce yanzilu mala'ikatu rabbina kaga an kara jumla wan kara kalma guda ɗaya ta mala'ika wanda yake wannan shine a tahrif al-kalm wala ta'til haka ce shi tatil shine nafi sifat a kore sifofin gaba ɗaya domin duk wanda ya kore sifa ya aikata barna da yawa na farko sai da yi tashbihi sai da ya kamanta Allah da halittarsa sai ya maza wai don tsarkake Allah sai ya koda Allah ta'ala sai ce Allah baya magana wai saboda tsabagen tsarkake shi sai ce baya magana kenan sai ya zama da shi kurma sai sanya mai sifa ta tawaya Allah ta'ala ya sauke saboda tsarkake shi sai ce baya sama baya ƙasa sai baya sifa ta babu don mutum ne ya ce maka yana da mota wani lahil maful al'ala ba ta da sutiyari ba ta da murfi ba ta da tayi ba ta da gidan mai ba ta da kujeru ita ba fara bace ita ba baka bace ita ba rawaya bace ita ba shudiya bace wannan sifa mai ce wannan sifa babu yake ba kuma sai ka ji wa min ghairi takayifi ba tare kuma da an kayyafa ba da alu suna suka ce ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce yana da hannaye guda biyu ba tare kuma da sun ce ga yanayin ga yanayin yadda hannayen suke ba shine takayif ya suke ku lura da ke ku isa ga mun jaddada a wancan lokacin da muke maganar duk wanda ya ce Allah yana magana ba da baki ba to yayi barna ku da ke ko dan ba a ce da shi ya fassara haka ba abin da aka ce ya fassara Allah yana magana wa kallama Allah Musa ta kalima Allah yayi magana da annabi Musa hakikanin magana kuma babu wanda zai tambaye ka ya ce dan me kai dan yin tambaya ta shi bid'a ce kun lura da kyau amma duk lokacin da kace yana magana ba da baki ba to kaga yanzu kai ka janyo tambaya kun lura da kyau ko dole sai ka yi wa mutane bayanin da me kuma yake magana tun da ka ce yana magana ba da baki ba ba da harshe ba to yanzu ana bin ka bashin ka yi bayanin da me yake magana amma ka ce yana magana babu wanda zai tambaye ka ya ce da me kake magana yake magana subhanahu wata'ala wala tamsil ba tare da kamanta Allah ta'ala da halittarsa ba da ya ce da Allah da maiki Allah tsira da minci Allah tabbata a gare yace ce yanzilu rabbuna ubangijinmu yana saukowa ba tare da ta kamanta saukar irin saukar abu kaza ba shine tamsil ala hadi qauli ta'ala laisa kamithlihi shay' wa huwa samiul basir bal humul wasatu shaykhul islam ibn yace su ahlus sunna su ne al wasatu wawun bil shine al idan aka ce al malaman lugha suka ce al mu'tadil al adl al khiyar zababbu su ahlus sunna su ne zababbu umma a cikin duk ƙungiyoyin da ke cikin suke jingina kansu da mu da musulunci ahlus sunna sune zababbu tatatu tsaftatattu kama annal ummata kamar da al'umma musulma al'ummata islamiyya kenan hiyal wasu fil umam sune zababbun al'umma a cikin al'ummin annabawa baki ɗaya da Allah ta'ala ya ce wa da ja'alnakum ummatan wasatan muka sanya ku al'umma wacce take tsaftatacciyar umma zababbiyar al'umma ita ce ba tsaka tsakiya ba kun lura da ke ko shine fassarar al-wasat sinun da ne da fataha alwasaf shine alkhiyar zababbu wa zalika ja'alnakum ummatan wasatan haka nan muka sanya ku al'umma wacce take zababbiyar al'umma to haka ahlus sunna suke su kuma zababbun al'umma ne a cikin kungiyoyin musulunci eh an tsallake ina ka tsallake an fassara an eh bari a maimaita bari a maimaita bal shekul islam bin tima ya ce hum su su suwa kenan humul wasatu su ne kadai zababbiyar al'umma fi firakil umma a cikin kungiyoyi na al'umma na musulunci eh san sama daga naka daga naka gani daga naka gani daga naka gani daga naka daga naka daga naka littafin daga naka littafin irin ku ko ga yarkan wani bal humul wasatu fi firaq al umma ku lura aka ce firaq idan aka ce su ne kungiyoyi da suke jingina kansu da me da musulunci kenan zaka iya cewa yan cikin gida kun yi shiru to a cikinsu. ahalus sunna wal jama'a su ne zaɓaɓɓu tatattu mun gano wannan ya ce kama annal ummata kamar da ya take al'umma ta musulunci al'ummatul muhammadiyya al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hiyal wasatu ita ce zaɓaɓɓiyar al'umma fil umam a cikin al'ummomin da suka gabata gaba ɗaya na annabawa zaɓaɓɓiyar al'umma ita ce al'ummar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuntum khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كل رد وانا بشوكو إذا شيخ الإسلام بمن تيمية شيخ كما يبدا الأمة من صلى الله تعالى صلى الله تعالى عليه وسلم سكي سوني زاببو حتى نعال السنة سكي زاببو قام السالي دوم وبالمثال يتضح المقال كل رد شوكو وبالمثال يتضح المقال إلاك بقى مسالي سيجزا انت لعيك يا بتوفيني والحسن يظهر حسنه ضد وبضدها kun shiru ta ta bayyana ashiyau ai kyawu duk da kyau yake da kyau wani lokaci rashin kyau yana ƙara ma kyau kyau kun shiru wani lokaci in ba ka duba kaza da kaza ba sai ka ga abin kamar ba shi da isa umar dan khattab yake cewa an ba mutum ya ɗanɗani jahiliya ba ba zai ji daɗin musulunci ba eh ba zai ji daɗin musulunci ba ka dubi waɗanda suke musulunta da suka musulunta shekara uku shekara hudu sai ya gama in kai wasa sun maka fintin kau a gani shekul islam bin taimiyya ya ce fahim su alu sunna wasatun alu sunna zababbu ne tsaka tsakiya suke fi babu sifatin lai azza wa jalla a babu sifat bayna ahli tahatili aljahmiyya wa ahli tamthili almushabbiha a babu asma'ullahi a babu asma'illahi ta'ala wa sifati ahlus sunna zababo ne tatatu ne tsaka tsakiya suke tsakanin me ahli tawtil waɗanda suke kore sufofin Allah ta'ala baki daya saboda ne su suna ganin suna tsarkake Allah ta'ala ne saboda Allah ta'ala ya ce laisa ka mislihi shay'un to tunda ku Allah ta'ala ya ce laisa ka mislihi shay kuma mutum yana magana sai suka ce Allah ba magana a'udhu billahi minash shaitanir rajim kun ga sun wuce ka'ida sun wuce gona da iri wurin me wurin nafi ku lura da kyau ko su ne su ne aljihamiya mutanen jiham ibn safwan ina ji mun yi magana shi a darussan da suka gabata jiham ibn safwan mun yi magana a cikin sharhu sunna ko wanda yake ya je ya yi ya je ya yi jayayya da maguza da ke ƙasar indiya da ya jayayya da su ya zo ya dakatar da yin sallah tukunna na tsawon kwana arba'in yana shafukan ubangiji <laughs> kun lura da ke ko kun ga ya kwana arba'in yana arni kenan sannan sai ya fito ya rantsar da kanshi a matsayin arni din ya ce Allah baya ji baya gani ya kawo waɗannan sufu duk ya kore mishi kaga ai ya rantsar da kanshi a matsayin arni Allah ta'ala ya sauke wa ahli tamthil ahli sunna tsaka tsakiya suke tsakanin ko masu kamanta Allah ta'ala da halittar su ne wa al-mushabbiha da Allah ta'ala ya ce bal ya dahu maka usul gotani yanzu kike ganin ya dahu irin hannayen halitta sa'uf billahi min shaitanir rajim ta'ala Allah amma yaquluna ulwan kabira ahlus sunna ina suke tsaka tsakiya suka tabbatar mashi abin da ya tabbatar makansa haga mai da martani gawa ahlus tawqi ala ma yaliqu bi jalalihi raddi akan al-mushabbiha ala hadi qawli ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir kenan mutum gaji yana kore sufofin Allah maɗaukakin sarki ko da yana da awa to mutanen jiham ne ibnu safwan ko da kaga mutum yana tabbatar da sufofin Allah ta'ala irin na halittarsa to wannan yana cikin almushabbiha baya cikin ahlus sunna wal jama'a shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace wa hum su ahlus sunna wasatun tsaka tsakiya suke fi babi af'alillah a babun ayyukan Allah madaukin sarki domin Allah ta'ala yana aiki mutum kuma fa eh yana aiki kenan akwai bangarori ubangiji Allah madaukakin sarki ba shi da bangare subhanahu wata'ala yana aiki mutum yana aiki wannan ita ce mazhabin ahlus sunna amma aikin mutum baya tabbatuwa sai da yardar Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kullu lura da wannan da ke ko sai shekul islam bin ya ce su tsaka tsakiya suke bainal jabariyyati wal qadariyya bainal jabariya wal qadariyya su aljabariyya saboda tsabagen tabbatar ma saboda tsabagen tabbatarwa Allah ta'ala aikinsa sai suka kore ma dan adam mutum kuma baya aiki ba shi da komai nashi suka ce abin nan al-insanu majburun ala amalihi saboda ka ba shi da wani aiki da yake yi kaga wannan wai motsin da kake kana ruku'i kana sujada wai duk ba kai bane eh ku yi shiru haka da kake yi da mashin kana yin dama kana hago duk ba kai bane duk ba yin ka bane kun lura da wannan da ke ko wal qadariya da su kuma qadariya da suka tabbatar ma Allah ta'ala nan suka kore ma mutum nashi a'a jabariya suka kore ma Allah madaukakin sarki nashi suka tabbatarwa da mutum suka ce al-insanu majburun ma'ana mutum ba shi da komai duk abin da duk abin da Allah ta'ala ne ya sanya shi kun lura da ke ko sun kore na bangaren wa kenan mutum su jabariya suka tabbatar ma Allah ta'ala su kuma kadariya suka kore ma Allah ta'ala suka tabbatar wa mutum wa zai maimaita jabariya sun kore sun kore na mutum su tabbatar ma Allah qadariya sun kore na Allah suka tabbatar wa mutum to me izin fi akai Allah ta'ala fa cewa yi wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ashe kuna da mashi'a amma mashi'a ku aqida ahlus sunna kenan mutum yana aiki yana motsi yana nufi yana da irada na Allah ta'ala ya tabbatar wa mutum da irada turiduna arda dunya wallahu yuridu al-akhirah kun lura da wani akwai irada amma iradar mutum ba ta tabbatuwa sai ta Allah ubangiji madaukakin sarki ta zartar da shi yace wa fi babil wa'idillah wa ghairihim da sauransu wa fi babil wa'id haka ce al-wa'id shine narko na azaba alƙawarin azaba da Allah ta'ala yace duk wanda yi kaza yi kaza yi kaza sakamakon shi shine wuta a wannan lokaci a wannan wuri ahlus sunna wal jama'a suke tsakanin wa bayan al-murji'ati wal wa'idiyya min al-qadariyya wa ghairihim tsaka tsakiya suke susuwa ahlus sunna tsakanin murji'awa da al-qadariyya al-wa'idiyya suwaye murji'awa su ne waɗanda suka ce in dai kai imani laifi baya cutarwa kun gane wannan da ke ku sai ya wala tukum murjiyan la'uban bidini a duk wanda ke da wannan kuma yana da wasa da addininsa kenan dan ya fasa shagon mutum ba zai cutar da komai ba imanin shi yana nan dan ya sha giye shi ba wani abin da yake dan ya yi zinin shi ba abin da ya a'udhu billah kun ga sune alwa'idiyya kenan abin nan sune murji'awa kenan bangare na biyu kuma sune alwa'idiyya sune kuma wanda suke cewa duk abin da Allah ta'ala ya na alƙawarin azaba zai tabbatarwa da mutum azaba shi alhalin kuma da Allah ta'ala ya ce duk wanda i za, i za, i za, i za, sakamakon shi jahannama mutum yana da imani idan Allah ta'ala bai sanya shi a aljahannama ba ya kai shi aljanna me yayi kun shiru falala ce wannan ba saba alƙawari ne. kun lura da wannan da ke ko ba saba alƙawari ne. balle ya ja maka inna Allah la yukhlifu miad kun lura da wannan ko to amma idan Allah ta'ala ya ce duk wanda yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza zai sanya shi aljanna to kun ga wannan shine alƙawari ina fata mun gane bambancin su to saboda haka idan Allah ta'ala dan Allah ta'ala bai zartar da cewar zai shigar da mutum wuta ba wannan baya saba alƙawari falala ce adalci ne wannan ina fata mun gane wannan da ke ko to kuma kaga anan sai ya hatara sosai da sosai don yin daidai da da'awar annabawa idan kullum kana ba da falala kana ba da falala kana ba da falala sai mutane su jifa yanzu suna bin Allah bashi ne imana eh kun gano wannan da kyau sai su suna bin Allah ta'ala bashi ne domin ya yi kaza yana da ladan annabawa dubu ya yi kaza yana da ladan manzanni da mursalai ya yi kaza yana da ladan kaza an ce yana da ladan annabawa dubu wannan abin ya yi shi kuma so dubu yana da ladan annabawa nawa kenan eh yana da ladan annabawa nauke kenan ba kaga wannan dan shi yana ganin dan ya kwana da yi sallah salloli biyar ba me me ya abin nan yana ganin ba sai ya diba a cikin sa a rage ba Allah ta'ala ya sauki kun gane wannan da ke ko to haka kuma ɗaya bangaren in kullum kana cewa da mutane abu kaza wuta ne abu kaza wuta ne ba me kaza ba zai shiga aljanna ba me kaza ba zai shiga aljanna ba me zai kaza ba zai shiga aljanna ba to ba mutane kuma sai su ji cewar yanzu ba ko sun mutu wuta suka yi saboda ka bari su tsaya ma su ci duniya su tsinke kun gane ko amma ka dubi da'awar annabawa za ga ana kwadaitawa a razanar a razanar a kwadaitar fattakun narar lati wa kudu an nasu hijara uiddat للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات كل رد وانا دكتور aka yace kun la habitu minha jami kun la habitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma yakannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun walladhina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun بلا من كسب سيئة وحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول kenan haka za ka haɗa su amma in kullum kana razanarwa kana razanarwa sai su cewar yanzu kan sun ɗeba tsammani ma da rahama Allah saboda haka bari su tsaya su ci duniya su da tsanki in kuma kullum falala ce falala ce ya ga cewar yanzu ma suna bin Allah bashi Allah ta'ala ya sauwaƙe kaga sai mutum ya zama na baya cikin murji'awa kuma baya cikin wa'idiyya min al-qadariyya wa ghairihi wa fi babi asma'il iman wa din a babin imani tabbatarwa da mutum imani ko kore mashi imani ahlus sunna wal jama'a bain al-haruriyyah wal mu'tazila suna tsakanin al-haruriyya sune khawarij kullura al-haruriyya sune khawarij saboda mai ake kiran su haruriya saboda sun yi dandazo a wani wuri da ake kiran shi hiraura a yankin iraki ka san ba irin kwama talan da babu a yankin iraki din nan ba da na sallam ya nuna wani yace ala innal fitna tahahuna nan yankin ba nan wuraren da aka kashe sai na aliyu ba ba nan ne aka kashe husain ba wal mu'tazila tsakanin haruriya da mu'tazila mun samu bangare nawa a daidai aqida su ɗaya ce wa bainal murji'ati wal jahamiyya su ma nan aqida su ɗaya ce al-haruriyya khawarij kenan suka ce duk wanda ya aikata laifi kafiri ne kun shiru duk wanda ya aikata laifi kafiri ne kun bai wannan kun ga sun cire imani sun cire mai imani ko ba su cire mai imani ba sun cire mai imani zalawa suka ce ba kafiri ba ne yana manzila ne bai na manzila ce ne shi ba kafiri ba shi ba musulmi ba amma ranar alkiyama zai dawo a wuta a kai Allah ka siya mutane yawo da hankali mana su ce sun yi tarayya da wa da khawarij mana ko waye huta kun gane wannan da kyau ko me da su cewar duk wanda ya aikata laifi ya kafarta kun lura da kyau ko kun lura da kyau akwai na san wannan abun a wannan lokacin ko babu na san shi akwai na san shi akwai ɗanɗana irin waɗannan abubuwan cikin al'umma saboda sun basirati sai ya ga mutum kuma yana kiran kanshi a halin sunna saboda sun basirati ka ji mutum yana cewa haka ibini taimiyya ya ce alhalin ya jahilci wa ibini taimiyya nan fa wani ya ce wai duk mutumin da ya je abuja ya huce kwana uku to ya kafarta saboda abuja daru harb ce yana ƙauyensu abin da kawai yana kafarta wanda wanda ya ga dama ba abin da ya sha kan shi ina fatan mun gane wannan da kyau yana kafartar da wanda ya ga dama na sha ba ku labari fa wani ya ce da ni wai ya halatta a yi sallah da kuɗin najeriya sai ni ce ya halatta mara kawo su nan sai ce a'a a'a ko akwai hoto a jikinsu kuma a jikinsu akwai hoton waɗanda suke kafirai ne sai na ce a'a akwai murtala naira ashirin ba ba hoton murtala bane a jiki sai ce ai shi ma kafiri ne sai na ce hala daga bid daga kake sai ce eh sai na ce a ah, no wanda kamar ba mamaki kun lura da ke ko ba ba mamaki ku yi hakuri kun jafa da sunan gari ko an faɗa abin nan irin wannan abin shi ke fitar da ahlus sunna fa kwakyara da abubuwan da ya faɗa a ƙasar nan ba da ahlus sunna suna zayyana aqidar su ba to daman da an da su amma kowa ya riga sa aqidar su filla filla dole kuma su fayyace abin da yake hakikanin gaskiya ko da wani yana mukaddima irin yadda kuke mukaddima yana karanta littafin irin yadda kuke karantawa dole a san akwai bambanci tsakanin ku ku tabbatar da ba ta farkin sunna yake a kai ba kun lura da ke ko za ku ji abubuwan da ake da sunan sunna wallahi ba shi da alaƙar sunna nan fa a garin bidda aka ce wani ya hau kan mumbari ya ce ayyuhan nas ya kira duk jami'in siyasa na ya ce duk kafirai ne ya ce istau ya Allah shi kenan kawai an gama sallar hudubar kenan da aka yi yace ya ayyuhan nas abin nan yace PDP kafare ne CVC kafare ne ANPP kafare ne ACN kafare ne waye kafare ne waye kafare ne sai ce kuma ila kuma ba <laughs> na Allah ka jifa kuma da yake mutane da muka faɗa a garin jahilai a kasuwar jahilai ba yadda ba haji da ba za a kasa ba sai ga an yi kabbara kuma wallahi ba shi da tsoro eh shi kenan ba shi da tsoro yawwa shine burgewar ba ita ce burgewar ba Allah ba ita ce burgewar ba ya karanta da mutane addini yadda ana sallam ya tafi ya bari ya fi duk wannan hayaniyar Allah ta'ala ya sauwake saboda haka dan gada an ce khawari an faɗi a su daga ce ya kidinsu shine abin da muka ambata cewar wanda ya aika duk murtakabir kabira kafiri ne isa yace wala ta'taki da ra'ayal khawarij innahu maqalu liman yahawahu yurdi wa yafdahu wala takum murjiyan la'uban bidinihi innam ala inna man murji bidini yamrahu isa yace wala takfiranna ala salati wa in asu fa kulluhum ya'su wa fil arshi yasfahu ita ce akidar ahlus sunna wal jamaa in dai aka ce laifi ne waya baya laifi to kuma ahlus sunna kuma ba wai ba sa kafirtawa bane akwai babu ridda a cikin muktasarun khalil na khalil bin ishaq kun lura da ke ko akwai bayanai filla-filla da ke da ke amma dole a san yadda al'amuran suke tafiya mutum ba zai zo ya kafa dandali ya kafartar da wanda ya gara ma abubuwan fa da suka turnike ka ji har tsakanin malami da ɗaliban shi yarfawa ake a wata shekara ce an shigo garin na aka ce duk mutumin da duk mutumin da yake da muktasar kafiri ne wanda ba shi da ibnu kasir kuma kafiri wanda ba shi da ibnu kasir kafiri ne malam abubuwa a dinga shi manzila bai manzila ta yi ke eh saboda haka za a ga na farko dai ɗaukar laifi a ce duk wanda ya yi laifi kaza kafiri ne wannan alama ce ta khawarij alama ta biyu shine zare ma shugabanni takobi da terere da su a manabir kun da ke duk wannan sima ce ta me ta kawari kun da ke ko sai kuma ya zama na abin wannan ya zama kamar kasuwanci sai a yi terere da su sai kuma a zaga a tsotsi jinin su kun shi shiru sai a yi terere da su a yi terere da su kuma a zaga a karbi kujerar umara kujerar aji a wuce su ma da yake jahilai ne ke da humaini Allah ta ya sauke wa bainal murji'ati wal jahmiyya ahlus sunna tsaka tsakiya suke su haruriya sun ce duk wanda ya aikata laifi kafiri ne su mu'tazila suka ce a'a ba kafiri bane amma kuma ba musulmi bane ba kuma kafiri bane da Allah sai mutane abin nan mana kuma sun ce in ya mutu zai mu a wuta a ga wannan gidan ɗaya kenan wa bainal murji'a da kuma murji'a da suka ce a a inda mutum ya imani babu wani abin da ke taba imaninsa kun lura da kyau karuwanci mai karuwanci baya taba mai imani shan giya mai shan giya baya taba mai imani to ga wannan tsabagen kidan humanci ne da jahilci wal jahamiyya da jahamiyawa Allah ta'ala ya sauke wa fi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mun samu bambance bambance ne kenan sifat af'al al-asma abuna al-iman eh ashaba alwa'id biyar kenan ko yanzu muna na biyar kenan ashaban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama su bainar rafidati wal khawarij ahlus sunna suna tsakanin rafida wal khawarij su khawarij sun zara takobi sun yaki sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sun kafirtar da su ina fata mun gane wannan da kyau wanda yake a cikinsu akwai nawasib su nawasib sun yi fatali da ahalul baiti sun kama sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama su kuma rawafid daga ar-rafd ne su kuma sun yi watsi da sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wai sun ce wai ahalul baiti suke so kun gane wannan da ke ko shi yasa kaga yanzu wani ya je ya yi sabuwar rijista ya yi wani bincike ya ga wani cewar wai shi ma yana cikin ahalul baiti kun lura da kyau ko saboda mashin din kurar da shi'a suke tura tawa ahalul baiti ta nufa abinda ɗariƙu suke bi su ma ahalul baiti ne saboda haka yana so ya cinan ya cinan ya hada ɗariƙa da shi'a ya ɗebe su shi za ce shi ma yanzu yana cikin ahalul baiti shi ma sharifi ne ina ba ta mun gane wannan da ke ku Allah ta'ala ya sauki ga kaɗan kenan daga cikin bayane bayanai da shekul islam ibn taimiyya ya yi mana akan abin da ya shafi sabon mazala da matsayin ahalus sunna faslun wa qad dakhala fi ma dhakarna min al-iman billah al-iman bima akhbara Allah bihi fi kitabihi wa tawatara an rasulihi wa ajma alayhi salaf al-umma min annahu subhanahu fawqa samawati ala arshihi ba'in ala khalqi wa huwa subhanahu ma'ahum aina ma kanu ya'lamu ma hum amiluna كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجيه اللغة بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان هاي إيه كما جيبا كنت كراتو كنا كانت فيها kai ka yi gabas ya yi gabas wani kuma ya yamma wata kenan kuma huwa asgharu min khalqillah wa qad dakhala fi ma dhakarnahu bayan shekul islam ibn taymiya ya ce fasulun dan kar ka fahimci wannan jawabin da zai yi atafi ne a kan bambanci tsakanin ahlus sunna da wannan sisa ya ce maka fasulun ya gama wata magana zai shiga wata magana sai ce wa qad dakhala fi ma zakarnahu ya shiga cikin duk abin da muka zayyana maka bayani min al imani billah na imani da Allah madaukakin sarki al imani bima akhbara Allah bi fi kitabi imani duk abin da duk abin Allah ta'ala ya bada labarin shi a cikin littafinsa wata watara an rasulihi kuma ya zo daga wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama tun da kaga ya zayyano mana ayoyin sannan ya biyo su da hadisan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa ajma alaihi salaful umma magabata na wannan al'umma suka yi ijma'i a kansa min annahu subhanahu cewar shi Allah madaukakin sarki fawqa samawatihi yana saman samman sani yana saman samman kullura ba wai yana cikinsu ba ke nan to kuma Allah ta'ala ce a amintum man fi sama'i sai zama da ma'anar fi sai suka ce fi tana zuwa da ma'anar ala'ai mai fir'auna ya ce wala kun fi juzu'in nakha fi juzu'in nakal ko ala juzu'in nakal ala juzu'in nakal ku lura da wannan da ke ko min annahu subhanahu fawqa samawatihi yana saman sammansa ala arshihi akan al'arshinsa ba'inun ala khalqi yayi nesa da halittarsa da zatinsa subhanahu wa ta'ala wa huwa subhana shi wanda yake tsarki ya tabbata a gare shi daga dukkan sifofi na tawaya shi da cikakkun sifofi na kamala ma'ahu yana tare da halittarsa aina ma kanu duk inda suke ya alamu mahum amilun ya san abin da duk bayi suke aikatawa kama jama'a bayyana zalika fi qawli kamar yadda Allah ta'ala ya haɗa waɗannan a cikin maganarsa cewar yana sama kuma yana tare da bayinsa a aya guda eh Allah ta'ala ya ce huwa alladhi khalaqa samawat shine Allah madaukin sarki wanda ya halicci sammai bakwai wal arda da qasse bakwai fi sittati ayyamin a cikin kwanuka shida sun 'ala al arshi sannan ya daidaitu a akan al'arshi daidaito da ta tace da shi kun ga yana da sifa ta mai kenan ta isuwa ya alamu ma ya fil Allah ya san duk abin da ke shiga cikin ƙasa duk abin da yake shiga na hatsi ne na mutum ne na ruwa ne wa ma ya khuruju minha da duk abin da ke fitowa daga ƙasa na tsirrai ne na ma'adinai ne wa ma yanzilu minas sama da duk abin da ke saukowa daga sama na ruwa ne na mala'iku ne wa ma arudu fiha da duk abin da ke hauhawa zuwa sama na mala'iku ne na ayyukan bayi ne na rayukan mummune ne duk Allah ta'ala ya san su wa huwa ma'akum shi Allah ta'ala kuma yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuke shi ku sai mini kime yace ya hada waɗannan aya guda a cikin ayar yace su masawa anan kuma yace huwa ma'akum aina ma kuntum kullu da ke ko kenan gaba ɗaya babu sun karo da junansu ka ce Allah ta'ala yana ko ina kaga yanzu ka ɗauki wani ɓangare na ayar da kake ka ƙaƙama mata wata ma'anar ka yi da wani ɓangare na me na ayar amma da ka ce Allah ta'ala ya daidaitu akan al'arshi yana tare da bayinsa da ilminsa da taimakonsa da agajinsa da ganinsa ka haɗa ayoyin na baki da wallahu bima ta'maluna basir Allah maɗaukin sarki mai ganin duk abin da kuke aikatawa ne sai shekul islam bin tamiya ya ce walaysa ma'ana qawli ma'anar Allah madaukakin sarki da ya ce wa huwa ma'akum bata zama annahu mukhtalitun bil khalqi cewar shi Allah ta'ala yana cakuɗe da halitta ba mukhtalitun bil khalqi bai zama yana cakuɗe da halitta ba in ka ce yana cakuɗe da halitta subhanallahi amma yaqulu zalimuna ulwan kabira fa inna hadha cewar wannan maganar cewar mukhtalidu bi khalqihi la tuwajjihu lugha asalin ita lugar larabcin ba ta bada wannan ma'ana kun yi shiru ba ya san lugar ba eh shi zai ga a tarjamar da aka faɗa malamai suka ce a duk wani fanni na ilimi to shi ya yi wa masu wannan fannin zarra me dan kawo sa'an sasu da abu hayyan eh da ya ce sibo ya yi kuskure a wuri gaza to ga yanzu da za a ɗago maka alkitab na sibo wahi ba jan shi za ka dinga yana janka ba eh amma shi ya ce mishi wuri gaza ya ce to ba annabi na hau ne ko sibo wahi annabi na hau ne ba annabi na hau ba ne kai ma ka san ba annabi na hau ba ne shekul islam ibn taymiya wani walillahi masalul ala da al qamaru ce wata fa ayatun min ayatillah aya ɗaya ce ko aya ɗaya ne daga cikin ayoyin Allah maɗaukin sarki min asu gari makhluqati yana daga cikin halittun Allah waɗanda suke ƙanana ba manya ba wata ba yana a halittun Allah yana cikin ƙanana ba yana cikin manya ba ne wa huwa mawdu'un fi sama za a ganshi yana can sama ciwa wa huwa ma'al musafiri amma za a ga yana tare da matafi wa ghairul musafir da wanda ba matafi ba eh za ga ka fito da ka fito tsakar dare za ka kama ruwa kana cikin gida ka ce kai amma watan nan yau wata yayi haske kun shiru hakan na shi kuma matafi yana cikin tafiya a cikin a tafiya su cikin daji ciki ina ne yana ta tafiya a haske gashi nan ko ina da ina kaga yana tare da matafi yana tare da wanda ba ba matafi ba aina ma kana ji inda yake wata fa wanda yake kaɗan ne daga cikin karami ne daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki wa huwa subhanahu fawqa arshihi raqibun ala khalqihi muhaiminun alaihim mutalliun alaihim ila ghairi zalika mimma ma'ani rububiyyati وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عرشه وأن وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تذله أو تقله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره شيخ الإسلام بن تيمية wato ayoyi suna so su fito ana cewa a'a wanda za a rubuta ma yana nan bakin garka za a bashi ne ya wuce kun lura da ke ko to kenan a ce ina zama in yayi shirin zai wallafa littafi ba eh tunda wannan da bayan sallar la'asar ne a zama guda ya rubuta wanda za a ba zai tafi ne zai koma garin su tun da cewa yi zamu shiri zamu rubuta littafi akan abin da ya shafi al'asma wa sifat eh ya ce akan haka bari ya janyo hadda qur'ani a ce bari ya maimaita qur'ani su goma sha biyu daman bai haddace ba to amma saboda zai yi rubutu akan al'asma wa sifat bari ya maimaita qur'ani su goma sha biyu kun yi shiru bari ya zo ya maimaita bukhari ko da sau uku ne da muslim da abu dauda da asabu suna da masani sannan a zuwa fara rubutu ya wuce ganin za a rubuta <laughs> eh eh akwai su mana kullu da wannan da ke kuso da ya kenan rubutun zai kasance kula islam bin ne ya ce wa huwa subhana shi allah ɗauki sarki fauka arshi yana sama al'arshinsa me yasa bayan waɗancan abubuwan shekul islam ya ɗauki mas'alatul istiwa ya dinga maimaita ta eh tana cikin ba abin da a kanta sai da aka shigar da su malam jafar fadan mai martaba sarkin kano a kan sun ce allah yana sama kun shuru sai da aka shigar da su su malam abdulwahab duk aka shigar da su Allah ta'ala ya ji kan malam Abdulhab ba din ya rasu ba Allah ta'ala ya ji kan malam Jafa malam Abdulhab dattijo yace karka da musu aya karka da musu aya eh aka sanya risala ta Ibn Abi Zaid a cikin aljihu da aka tafi eh mana ba dai maliki ake magana ba da risala aka tafi a risalar ce ibn abi zaid al-qayrawani yace wa annahu fauka arshihil majidi bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi sai kuma sai ne an gama magana kenan wadda ke cikar ka da musu aya aka zai aka ɗebo masu ci da gumin wasu aka ce to shi kenan yanzu kuma waɗannan su wai da aka jin da aka yi abin nan su waɗanda za su tattauna da su malam jafar ɗin Allah ta'ala jikin shi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi su malaman fara kenan suka ce to su sai yanzu za a gaya musu yara sai da aka gaya musu suka shirya wai a haka ne an shirya wai a haka ne an shirya aka ce a karkashe a karkashe mai bidiyo a karkashe a karkashe aka hana faifan bidiyon ya fito aka hana komai ya fito bayan an riga an girke na ururi ka san shekaru ka san da aka shekara shekarun baya ne shekara goma baya ai shekaru ne masu yawa inda yanzu ne wani ya haka da waya shi kamar ya kashe ta ba shi kenan ba yana ajiye ta ba ta gama nadewa ba wai sun ce wai ta jifa wai an gama yara sun shirya to kenan su tsawon shekaru da suke kare Allah yana ko ina duk ba su da dalili inna wajadana abana ala ummatin ne duk da suke ta cewa Allah yana ko ina duk ba su da dalilin da za a tare su akan hanya a ce ku gwada kolin dalili ina ba ta mun gano wani da ke ko da haka magana akan cewar ubangiji Allah madaukin sarki yana sama magana ce da aka sha tattaunawa an tsara ahlus sunna akan wannan an yi ka shi da shekul islam ibn ya ware ta yake tattaunawa akan ta tana cikin maganganun da da malam Jafar ya shiga Borno yake tafsiri Allah ta'ala ya kanshi da gafara yana cikin abin da aka yi ta akan haka sai na ce musu ina ma ba su ce komai ba dan da na ji shi yana mai da martani akan magana da suka faɗa to waɗanda aka janyo dalilan da aka janyo sun fi nada da aka janyo kenan da sun yi shiru ma da ta fi sauƙi Allah ta'ala ya sauke me abin faɗa baya faɗa in dai gana da abin faɗa ba ka faɗa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam shine tushe akan wannan shine abul muwahhidin yace kaza suka ce kaza yace suka ce yace suka ce ya ƙure su kat فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه shikenan kawai ba abin da ya zama shine jawabin da mutane hiza su yi bayan taro ya tace jawabin bayan taro kenan illa an suka ce kawai a kashe shi ko a kona shi fa jahu lahu minan nar amma mai abin fada baya fada Ku lura da ke ku to amma ya zai yau shekaru yana kare wasu zikirai ko yana kare waɗansu aƙidu da in an tare shi akan hanya yi bayani ba za ka iya ba kawo dalilai ba za ka iya ba kuma ya daɗe yana ta kare su Allah ta alai sauri wawa subhanahu fawqa arshihi raqibun ala khalqihi yana kula da bayan su baki ɗayan su yana kula da bayan shi baki ɗayan su muhaiminun alaihim yana tsinkaye su yana ganin su mutsaliyun alaihim yana kallon su ila ghairi zalik zuwa waɗansu abubuwa da yawa min ma'ani rububiyyati daga da suke nuna tabbatuwar cewa shi Allah madaukakin sarki shine ar-rabb wa kullu hadha kalam duk wannan bayani allazi zakarahu Allah wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya faɗa min annahu fawqa al-arshi akan cewa shi fa yana saman al-arshi shi wa Allah madaukakin sarki haka ya faɗa kuma wannan ne mazhaban malikiya kun da wannan da ke ko imamul qurtubi bai ma wannan abin sauƙi ba ya yi kace kada su da suka ce Allah yana ko ina ya yi kace kada da su imamul qurtubi in dai za a ɗebo littafin malikiya a ɗebo a karanta mana waɗanda duniyar malikiya ta da su yan malikiya ne kun gane wannan da ke ko to ashe an jahilci malikiyar ko kuma ana so a kagaba ko a raba mutane ne sai a ce a ah, ai waɗannan su ba malikiya suke yi ba da a kautar da me da tunanin mutane kun gane wannan da ke ko amma a ɗauko risala a karanta mana kuma saboda muhimmancin wannan ne fa mai akhbar ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tasu imani ya gyara imaninsa na in ba haka ba sai je sararar alkiyama a baibai min annahu fawqa arshi cewa Allah ta'ala yana saman al'arshi wa annahu ma'ana kuma yana tare da mu wannan haƙƙun gaskiya ne ala a akan haƙiƙarsa ba majaz kenan kun yi shiru ba magana a kira majaz kenan eh eh ban ji ba ku sha da ne wai cewar a kira majaz ka karanta man'u jawazil majaz fil munazzal lil ta'abudi wal ijaz wa zai maimaita sunan littafin eh? kashamir man'u jawazil majaz fil munazzali litta'abbudi wal ijaz wa zai sake mita. a to kuma da Allah ku yi abin nan ma na Muhammadu al-Aminu Shankiti in gana da abuwa bayan fi idahul Qur'an bil Qur'an mai sifili tara ko mai sufuri goma yana ciki wasu suka je suka kama majas suka makalkale mashi suka duk abin da aka ce Allah yana da kaza su ce majas ne duk abin da aka ce Allah yana da kaza su ce majas ne Allah ta'ala ya sauke kisa ya ce ala haqiqatihi a haqiqa shi yadda yake la yahtaju ila taharifin baya buƙatar a karkatar da shi walakin sai dai yusanu an bununil kajiba za a kange waɗannan ayoyi daga zata zozo waɗanda suke na ƙarya ne mislu misalin an yi banna a yi zaton an na zahira ƙaulihi cewar zahirin magana Allah ta'ala da ya ce fi sama an na sama tuzilhu cewar sama ta lullube shi autu tuqilluhu ko kuma ta ɗauke shi to dole ƙwaƙwalwar mutum ta fita daga wannan dan na ji ɗan gungu yana cewa daga ce sama'i a amintu mun fi sama'i wanda ke sama ta wata sama ta ɗaya ko ta biyu kuma masu ɗan gungudin sun faɗi wannan magana ai kaɗan ne daga cikin maganganunsu shi da mai jan bakin ya zo yana jan baki ya ce wai sa'alo naka anil mahid ya ce yawwa ina masu tambaya gane da masu al'ada masu al'ada da za su yi sallah eh to mutumin da ya ce mai al'ada za ta yi sallah to dan ya zo ya wace wacce tambayar kuma me ya abin nan mutumin da ya ce wai idan za ka shiga masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko masallacin Ka'aba ba za a baka ka shiga da wani littafi ba na Qur'ani sai Qur'ani haka fa faɗa kuma a cikin masallacin aka karanta da musannu Tirmidhi a cikin masallacin aka karanta da mu al mufrad a cikin masallacin aka karanta da mu abun nan umdatul ahkam a cikin masallacin aka karanta da a cikin masallacin ake kaza saboda tsabagin tintirin makareci ne kun lura da ke ko saboda a kasuwar jahilai babu irin hajar da ba za a kasa ba wa hadha batil wannan maganar kwata kwata ba haka take ba mutum ya ce wai sama ta wai yana ya fahimci fi sama'i wai Allah yana cikin sama shi zan wada su muka ce fi da ma'anar ala kenan ko wa hadha batilun bi ijma'i ahli ilmi wal iman duk masu ilimi da imani sun ce wannan batil ne fa inna Allah lalle shi Allah madaukakin sarki kada wasi a kursiyu samawati wal ard tabbas kursiyunsa ta yalwaci sammai bakwai da ƙasai bakwai kursiyun wa Allah madaukakin sarki wanda yake kuma al'arshinsa ya fi kursiyunsa domin ka ɗauki sama bakwai da ƙasa bakwai kasa a cikin kursiyu kamar sule ne ka jefa a daji kasan sule ana nan yara ba san sule ba kasan sule musayi kasan bangwala ba ko kashe bangwala ba ka san kobo a haɗe su lokacin da kake zuwa firamare su me ake ba kuɗin tara eh tare kuka yi kun lura da ke ko saboda haka za a ji kamar sile ne ta ɗauka ka jefa a daji in ka ɗauki sammai bakwai da ƙasa bakwai ka za a ina a kursiyu to hakan nan kursiyu kuma in ka ɗauke ta kasa ta a al'arci wasi'a كرسيه السماوات والأرض وهو شيء الله وكين سركي يمسك السماوات والأرض شيء كيري كده سمي بكوي ده قسي بكوي أنت زولا كده سكركشي كده سبوشي nan yanzu sama tana sakowa ya kake ganin rijib jub to ɗaki ma ya rubu ya faɗo kana ganin an mutu gaba daya to ina ga sai wanda Allah ta'ala ya tsare to ina ga ce sama kuma ta abin nan wa yumsiku samaa Allah ta'ala shi ke rike da sama an taqa alal ardi ka ta fadu a kasa illa bi izini sai da izinin ubangiji kine yana ba ta umarni sai kenan sai ta fadu Allah ta'ala ya sauke wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin da suke nuna kudurar Allah madaukakin sarki an ta koma sama'u wal ardu bi amri sama da ƙasa su tsaya da umarnin Allah ce su tsaya su tsaya subhanahu wa ta'ala da izina Allah ta'ala mai kowa mai komai a nan za mu dasa aya abinda muka faɗa na daidai Allah ta'ala shi riɓan ya lada wanda muka yi kuskure ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana muna daɗa jaddadawa ɗaliban ilimi da sauran 'yan uwa dole ne a tahi tsaye domin muraja'a da bibita waɗannan karatuttuka da ake yi sati guda bayan wata uku kenan yanzu fa karatun wata uku ne ake yin shi a sati ɗaya shi yasa kake ganin galibin suka da ake yi a sati sau ɗaya a sati sau ɗaya ana yin su ne awa ɗaya wannan kuma yakan kai awa ɗaya da rabi dan ya cike karatun wata uku a awa a karatun wata uku ya zama a sati a sati guda Allah ta'ala ya yi mana gamdakatar subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu a hankaci ne tambaya ta akwai akwai akwai daga cikin kadariya ai kaga babi babi ne wataƙila kafin daura ta ƙare in zo maka da sifar